بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابه من سادات الاسلام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah ta wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai a masallaci domin mu yi ta alwani mai yau ma wannan yammacin na hudu ga watan Ramadan shekarar musulunci tun daga hijira ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wasa a yammacin biyar da watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu insha Allah za ku yi shekara na yau a kan jiya mun yi karatu a sunan masida har muka kawo aya ta ɗari ɗaya da biyar da Allah ya yi masu imani ya umarce ku da yin ƙoƙarin yin makamu da barin shiga in suka yi hakan a kan ce ba za a yi cutar da su da barin wanda muka yi bayani cewa malum ba sun san cewa wannan ba dalili ne na an so ku ji mutum da ya bar hali da abin da aka yi ba na umarni da aka yi da hali da ya yi a ana faɗa maka dai in ka shiru fatan baban ka ba zai je kai in ka kada kanka daga barin dalili kama nan ka barawo ba zai tuka ba amma kai ka yi a kokarin ka ka aza shi ka ka gode da ni. Ta ba ta hakkin da Allah ya tsora ni yaki ba su shi na ci shi na ka na da Ni ne Allah ya tsora kuma sani akwai ku makoma ba ɗaya ku zuwa ta Allah take da wanda ya da'a da wanda bai da'a ba ka za a koma ga Allah ba shi daya Allah ya sani na zai yi ba ku ta amadu sai ba ku labari duk abin da kuka yi ta a rayuwar duniya in khairan fa khairu in sharran sharran داعي على الخير بحث الاستياء داعي على الخير بحث من الشر ما حصل فسأل الله تقول له أقوات الأدية تتفقها هو زمن مما يجري صلى الله عليه وسلم وصف حقه جدابي في عبد الله بن عباس الله يرضى sun kai wani al'amari kuma sai ya tashi baya da tasiri kulba ne ce sai ya kunya akwai wasu sahabbai guda biyu mutanen kirki cikin akwai sami dari wanda ya rawaito hadisi addinin da fi hasu dafa akwai addinin da dari sun kasance suna kai da kawo tsakanin makka da sham da madina saboda harkar kasuwanci da da abin lalura shi ne wata rana sai wani yaro ya sayar da suka suna dawowa da na abin hannu da ya fi shi da faka na jama'a kuma fakan min bani saani. sai wani yaro ya isa da tare da su zuwa ina daga cikin kabri kabilar banu sa'am larabawan gidaje kamar sauran mutane suna da a ce kawa sannan za a ce arawa haka ne za ka yi gari guda amma za ka yi ga zabarmawa ga turankawa ga abin nan doramawa ga illa haka laraba su gida gida gida waɗanda ɓangare suwa ne na annan da su haka su sai wani yaro daga cikin kabilar banu na hamiyin tare da wata kasa mai mai an ka zo wurin da Allah bai kaddari ta su tafiya ba ta kyau ba su biya sai Allah ya karbi rayuwa ta bi arjin a kasar da suka gobe ya gudawa ne an na dai ta ha musulmi babu ko musulmi guda da ya ga alamun mutuwa ba a wuta ilai ma sai ya yi wa da kuma Allah da yan kaya na kuma yi da mini gida ni dai ina ganin rashin lafiya ta ba ta bai sai musu wasiya ya kusa kayayyaki dai da ba dan uwa ne da yabbaru gida kun sai yana da wani dan wani aljam wani dan shirki na azurfa kamar a ce hullan kwano sai ka da yan kuɗi ne da dan wannan da fasa zai fika musu jam an tunan wani abu ne mai mai kima amma wannan abin nashi na azurfa ne ila aka ce fa dafa a sai ka samu ila ahli ka dawo gida ka dauki abin da ya bari da ka sami la maka Allah wa habata jaman bil bisati sai su tarike wani nau'i na kuke ci ta azurfa wanda an san shi da ita kuma an san ya shiga da ita su baya ko ba amana wuya ne tun da dai ana kuskure masu mai an ga tsawa ɗaya ne kuma wannan kuskuren bai ana mutum ya biya aljanna ma'ana yi mai hisabi wani ya rigaye shi aljanna wani ba ma riga kan ne wani sai ya yi shekaru cikin su ta sannan a hito da shi ya yi, kursu na sanne ya wuce aljanna to sai suka rike dan wannan shirkin da ya farko tare da suna azurba shi da aka ba ta halahu ma a kurkai yan ta ka ce wallahi mun kayan da ba kuma yana kayan wani ya da daga tsana shi amma kuma ga shi ba sun kawo shi ba suka ga mu manzo Allah ba ta halahu ma rasulullahi sallallahu alaihi mun manzo Allah ya ce kun ji yan uwa sun ce abin da kun kawo na wani ba ku shi kenan to kan dan uwan yana da abin da na abu wanda yake da shi za Allah ya kira ku a lokacin la'asar masallaci ya ce sauran ke da Allah ba su koyi komai shi abin da yaro mai ba ma ka san kuma ba koyi komi ba tsakanin ku da Allah ku rai wala tsala'atu ma ba ba ku yi abin da ba ku san da wani abu wanda kusa yi lashi wanda ba ku kawo ba sai su karanke da Allah wallahi manzo Allah mun san komai an nashi mun ba wallahi ko kai yau in ba ka rabu ko ta dukiya na ka ta jiwa da kana da kuɗi da wallahi ba ni kuma la an ji da banki kala ba ka yi kai kan ba kuwa ba ku dawo irin wannan an zuru bi mu'mine to sai ku kuta da shi yadda san kullum da kai ku ci baya kai ta sadaka kai ta alkai saboda duk wanda kai ba ka rabu wannan da dan uwan ka da yi ka ko Allah alaji yan kudi ka to nan dubu 25 da Allah hajji biya albashi ka san ya taɓa an zaune bai babu a kai da la'a na babu da Allah ya yi ko ba ya yi to tun da dai ana irin waɗannan ne amma ku yi kokarin barin su saboda neman kusanci ga Allah mata ana nan ana nan sunan su cikin manzon Allah da Allah babu komi gare su sun mawuci da jamu bi maskata masana na kawai da aka je gamsa sai aka ga wannan ɗan kwanan suka ga wannan abin suka gane na ɗan uwansu suka tambayi waɗanda suka gani suka ce da Allah yan wa ila muka samu wanga fa qalu suka ce ishtarainahu min adin wa sabiyin suka ce Allah mun ce shi ne ga adin din qudai da kuma sabiyin dai shi suka ce to haka abi yake to ai sun rake mana kan ba koyi ko bi sai aka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka dawo manzo Allah ya kira ya ce ko ranci da Allah ba ku dauka ta ce eh, to an gane an ga kayan yaron nan maka dan ku mu ku ku ku ku da a dan uwa yaro masu gado rai. a ta mu duk wanda kai ku ka gare shi zo ku ranci da Allah kayan na nace ba shi kan sun gore ba tuku an kace a taho a tunku da rantsuwa su da rantsuwan can uwa in yan uwa suka so su karance da Allah a dingana yaron nan na an tunku da rantsuwar su sai su biya kayan mutane shi ko mutanen da kuma da kayan yaro da mutanen tuku an bar su tsakanin su da wanda suka kai dan mahaja su sun ka san wanda za su yana fatar an gane za ku kirawo mutane rajulani min warasatu kahani mutum biyu daga cikin magadan wannan yaro فهلقا سكرن بأن هذا الجاف للعلم والله وانا كان مكي ما أبوه والله ما تنقوم ولا شهادتنا أحق بالقري والله كرنكم قائلا da su ta ƙarya ba su kaya manzo Allah ba ma aka daina kuma wallahi mu din ga mu ji ba wallahi tsakanin mu da Allah aka gangan mu kayan nan kan ko suka rantsi an ka dauki kayan su aka ba ku ko asiri ku wanda sai ga ma'ajar sata ma ba a yi komi saboda ni bisa manzo Allah bai yanke hannayensu ba saboda ba sata ta su kai ba kari na su kai ma kai ma'ajiyar in ka ɗauki biliyan ba a yanke maka amma kana da hukuncin zuwa wuta gobe kiyama insha Allah kaga ka samu ba a ke ko eh, kowa bai ce ba ko nan saboda amince maka na an kai dan hannun ka sai aminta ko da akwai shari'a amma dai gobe jahannama farko kana cikin makuwa shi ne aka ce fa nazalat hadhihi al-ayat sai ayat ta sauka Allah yana cewa ya ayyuhal ladina أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم نعم. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين عليهم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله يا مؤمنين الله يسلمك شهادة بينكم شهادة تقابل إذا حضر أحدكم الموت إن مدوا تحدثكم أخيرا حين الوصية لوقت ليس فيه وصية ما إن يوم يبدا علامة مدوا abin da an shaida ɗayan da ya ga da alamun mutuwa ta bayyana gare shi yana da dukiyar da magadan shi ba su cuta Allah ya abin da an shaida ɗayan da wada ya samu biyu ake ma yawa bisa da kuskure ba ma'asumi ma'asumi guda ne a cikin yaro annabi Muhammadu sallallahu alaihi kowa bai wuce ya kai na hali ba ko karami ko babba gefen maciya ko gefen wata yan mu'amala kowa da shi ne Allah ya ce in ta faru ba ka da dangi ka ka ga alamun mutuwa to ka samu mutum biyu zawa adalin ma'abuta min minkum na daga cikin ku tarayyar musulmai in ko inda kake din mai irin in ku ne ba ku kusa ga yan uwanka Allah ya ce au akara karani ko ku ga wasu mutum biyu in dai waɗanda ba masu addinin ku ba yaushe na aka aza muku neman waɗanda Allah ya ce in an tun zarafin fil ardi kuka yi tafiya cikin ƙasa ba ku ba ku saba ku zama kuma ga ku da dukiya fa asabat musibatu maut sai kuka ga alamun musibar mutuwa za a kauka ga ɗayan alamomin da zai ita mutuwa ta sauka ba a gani don amma yanzu yaushe ne in alamar mutuwa ta sauka gari wani lokaci da lafiya mutum zai yi hutun da wuya ya wani shi kan shi ana cewa ne Allah ya a'a a bero kan bi Allah ta in kita mai imani to in kuka ga wannan alama ko ba ku daga dangi Allah ya su samu mutum biyu su shaidar da su wani ga abin da Allah amma na Allah a kai min abin da ta musulmi biyu ko kiristoci biyu ko pagan biyu magana wanda magana ta yanke ina fatar an gane wanda magana nan ta kare sai tsamalin tafsiri da ke sura ka tana daga aya ka tana daga cikin ayoyi masu mugu mugu ya fassara haka ne ka jazir al-jazairi ya fassara abubakar Ya ce an gaba da wasu an haɗa muku da zafi kan ka bar dukiyar ka samu wasu musulmi da kai yaba da kirkin cikin musulmi in babu ka samu musulmi da kai yaba da cikin kiristoci in babu ka samu musulmi cikin sai da babu da addini ka shaida musu cewa tuwa ne ga amana na babu ni dai ban kusa da dan uwa to shine sai an ka samu matsala an ka ko ba ba da wannan da wanda ya kamata Allah ya ce in za a je za a kare su ta hadu suna huma min ba da salati za ku kare su a lokacin sallah in musulmai ne lokacin sallah da asar in ko kafirai ne a je cuci da su wa yi kuti mani billahi ce da Allah in irtabtu yau ce na za mu yo coci da su ko musu ko masallaci da su ku ce furanci da Allah iri inir inda aka taho sun ka kawo abu ku magada kuka ji hankalin ku bai kwanta abin nan ba shi na kan ku bai bi waccan magana tana da ban wakata an gane ko ina ne za ku tare su ba ka zuwa don neman mutum shaida ka ce sai kafin masallaci ya maka da Allah ko yana zuwa a'a wani fiti wani don Allah wani to Allah na ga alamu. ga alamun shi la ga bani bari na ina sai ba ta amana amma sai mun je masallaci kana shi ah, da Allah ya rayuwa bai ruwa. wani sai ya wani ile haka kai ne ba Allah ya yi gaba da kayan ba nan na aka yi ba a da ka ba ka da ji musulmi a cikin musulmai inda kake inda ka samu musulmai inda ba a samu musulmi ka samu kiristoci ko yahudawa biyu inda ba a samu suka samu pagan duk waɗanda a addinin bauta mai itace ko kuma sai ka shaidar da to idan aka je yan uwa suka gano abin na an ha'i yanzu kai kan kawo cewa sai aka gano waɗannan da aka ba wa siyar dukiya nan sun kuskure su gina aka ce ku gayyace su sai su je da su masallaci wani abin garku haka wallahi ba iya kan su cewa ni kenan ku ce wallahi mu ya ka abin da ba mu kenan aka ce a bari sai an yi sallah a je masallaci ta haɗu shi wula ba min ba da sallaci sai su bayan sallar la'asar bayu yi ni su rance billahi da Allah in irtabta in kuka samu taraddudi ga abin nan da suka kawo su rance da Allah cewa ranar dari biyu sama nan wallahi tallahi rasuwar ka tabu ba mai ga domiyan kuɗi yan kaɗan billahi da zila ya illa uwa ba mu rancewa da Allah akan yan kuɗi ka zana wani wallahi mu ba mu ci komai da shi walau kana za ku ba kuma abin nan ko da ba abuci kusanci ne haka za a yi ko da wani dan uwanka ne ya bar maka wasiya ka taho an ka gano abin nan bai kai ya kamata ba ka a ce na shi ma a kai shi masallaci a rantsar da shi da Allah billahi da la ilaha illa huwa iya ka abin da wani ya bar mini kenan ka ce wala naktumu shahadatan lahi babu ko shaidar da aka babu tsakani da Allah in ko muka yi na in mu yi haka izan kenan da min zalimi da min al da mu waye yi cikin babu Allah ya rubuta kuna sunubi kuma ya kuna hisabi akai kenan su rantse su roƙa in haka ne Allah ya san musu da rujubin da su kai da laifi an rantse dole a rabu an gano abin nan ba duk amma ji da Allah tsakani Allah ya ciki In da gaskiya su sun a wanda suna Allah sun ce in ba da gaskiya su ba ji da suna Allah kuma su ya rage haduwar ku gobe ya ba da Allah madaukakin shi ne Allah yake ku yan uwa bayan sun gama rantsuwa ga an an sake su sun tafi wallahi sallah ku komai na wani ba mu saba ba Allah yake to fa in kutira ala annahu qad haqa isma yi aka yi tun tude bisa ga cewa aka hanga ai kuskure aka yi hangi cewa sun cin cincinci zunubi kenan an ka gano sun yi ha'inci ko ta hanyar labari wallahi sai karan da wani ya fara mu da kan da Allah da abu kaza da abu kaza da abu kaza ya fara amma na ga wannan da aka ba sun goye ni ka shi yasa ni tsoron magana ko ta ko ba ta faruwa sai an ka gano an kai sun tube da kuskure cikin wasiyar nan ba su ba ni to da yasa ba Allah ya ce to shi na aka ce ba a karami a samo su mutum biyu ya kuma ni makamu ba waɗanda za ku fiya matsayin su minan nabi na su haƙƙa alaihim al-awliya daga waɗanda suka cancanci wannan dukiyar sama mace a samu mutum biyu waɗanda suka cancanci dukiyar mamacin nan al'aula ya yi waɗanda suka yi kowa kusanci da mamacin nan su ko zai ku taho ko yi kufi ma ni billahi turanci da Allah su ce wallahi sallahi ya alƙali da shahadatuna wallahi rantsuwanmu a haƙƙu ta zama na daidai min shahadati ma daga ranzuwan da suka yi shekaran jiya ku bara. wallahi mu rantsuwan mu addini kamun babu na ƙarni ƙarni ne na kuka yi karanci da haka wa ma ta gaina kuma wallahi ba mu yi ta'addanci cikin faɗin zalunci inna mu ma idan inda za a ce ƙarya ta muka kai musu ku ɗora musu ɗiba ke wani ba ɗiba ba domin ma wallahi da mina zuwa da mina muna da gaskiya a Mai Allah shi muna duk hukunci da aka wa a mai Allah shi muna irin wa karan a ta yan wa ta tu da ran su ba su ku ne na ku ku da ta ta ku sai ku kawo a ta da sunan Allah ku da nan ce Allah ba saya nan ko ina ku kayan mutane Allah ya yin haka الشهادة على وجهها أو يخافوا نعم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم نعم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب ko mutum ya rance ana iya in aka gano rantsuwa sai ta ƙarya ce ana iya ba wani mai haƙƙi ya walwala rantsuwa sai ta tashi rantsuwa Allah ya ce zalika wannan yin haka din adana shi ya fi kusa da an ya hatu bi shahada ala waji shi ya fita ya fi zama sanadiyyar mutane su zo da shaida da su yi gaskiya a cikin ta in sun zan ana tunkuɗe rantsuwar su da rantsuwar wasu ana tunkuɗe shaidar su da shaidar wasu zai yi karfafa su ga gaskiya saboda kun ku su gaskiya mai san bayyana za a tuku da ran su da sauran hau ya famu ko kuma su ji tsoron an turar da aimanun a mai da wasu ranzoyi ba da aimanin bayan su a kawo turanci a karya taron kwafin su kai su karan jiya Allah ya ce wannan shi ne hukuncin Allah kuma ga shi kima da sassa a kai saboda kowa ya san iya yi karya ya yi ya rashi gobe ya ka gano hayancin karantuwa sai ba su da sati. to zai ji tsoro ya yi rantsuwa banza saboda da an gano za a kuka rantsuwa nan tashi da rantsuwa wani da gaskiya Allah ya ce amma dai duka duka kullaha ya taro musulmi ku ji tsoron Allah yi kafu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku wa adimu amrahu ku biyayya ga alamarin sa ciki da bai sani wallahi a din kawo kawar fasiki da Allah baya shiryar suwa zuwa ga mutanen abbasin bai ai la ya hadin lafi la ya din farin dina an da'ati baya shiryar da waɗanda su ne daga yin shi da'a ila jannati baya shirya zuwa da aljanna sai wa rahmatin da jinna ko sun yi dukiya sun girma aljanna dai su sani ba Allah baya shirya da fasikai zuwa da aljanna. Galibin shi a cikin harkar dukiya ko mu'amaloli ta zamantakewa ba ka tsoron ka hankali mutum da iyali ne ko da dukiya dai? to ka sani ubangiji mana wasu sarki duk da baka wa Allah ka ba Allah ba ya shiyar da kai wa aljanna ko rahama Allah mai fadin yi da san mai guda kai da kai kai asara ta Allah ya ji da ka nan duniya don haka gobe kada ka yi da na sani ko yi da na sani baya da amfani Allah ya yi gai ya yi ki hankali wala uzura ba a kan bayani ba wani uzuri bayan an yi bayani abin da yanayi ko kawai ko kai hisabi mai zuwa wuce ne jiru kai zuwa aljanna mai aljanna za ka yan uwa wasu mu su shirya zuwa da saboda imanin su da amana wasu mu shirya zuwa wuce saboda rashin kirkin sun aka azikar da su da dukiya a inda su da Allah ya faɗa sunan su suna duniya Allah baya shirya da su da hanyar za su samu aljanna gobe da rahmar Allah sai Allah ya ce a gaba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم نعم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب نعم yanzu Allah ya yi ya faɗa mana hukuncin hukuncinsa kuma ya faɗa mana ƙarfi sai ya biyo da wa'azi duk inda Allah ya faɗi mu'amaloli da dukiyoyi ko da mu'amala mai rauni kamar irin zamantakewa daki tsakanin ciki da wanki Allah sai ya ɗauki gobe ya riki ya yi sai ya kare wannan wasu. don in Allah shi ne hada masa akwai akwai kiyama kuma wallahi yana da jahannama yana da sakara yana da sahira yana da aljanna ga wannan kirka don haka in ya faɗi hukuncin da aka ya ga wuta sai ya biyu da an farko akwai kiyama sannan shi ne Allah ya ce ka haɓɓa dama mabiyansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yau mai jama'a Allah ku sumarar da Allah mai tara manzanni gaba ɗaya na duniya suna da wannan yini yini matsananci wani iri iri ne shi da yau kiyama ranar tashin kiyama yau mai jama'a Allah wani rusul wal kalaika min bisat wani jaba'i ranar da Allah mai tara manzanni gaba ɗaya ya sa halittai gaba ɗaya don hisabi da kuma sakamako za a bincika wani bisa kai ni kaza ni yasa ka yi kaza nisa ba ka yi kaza ba in an ta gama sai a yanke hukunci a bada sakamako mai za a ya samu sakamakon sa na zuwa aljanna mai sabo ya samu sakamakon sa na zuwa ranar da Allah zai yi wa abin zai tara manzanni ya fara magana da su ba su awon kilai ne wajen yadda shari'a ba fa ya kulu sai ce ma za ku ji wani an sa aka ba ku da kuka je ba al'ummomi mallafi ajaba ku bihi umamukum wace amsa al'ummomin su suka ba mu kira zuwa ga Allah da addinin Allah da yin gaskiya da rikon amana wa man ladhi radda alaykum qawmukum da da'awtumuhu ila al-iman wa at-tauhid wace irin amsa al'ummomin su suka ba ku kira zuwa ga imani da kadai da Allah qalu sai man sani istilahin balala sai Allah ya ba mu da wani sani yi da wannan da wannan ladabi an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da kiyama yace man mas'ulu an hadi a'lama min yace wannan da ke tamban da aka tambaya bai bai tambaya bai ba akan tambayi manzo Allah mata sa'at yau shi na za a yi kiyama sai Allah wa alam wando Allah shine ba da ya ba to ladabi Ka in ka an kauka ya ka ce ba me a hukunci karatu ce Allah ne mafi sani amma malum ma sun ce kaza ko aya qur'ani ta ce kaza ko hadisi ya ce kaza ko malum ce sun ce kaza a wuri kaza aka hadde ne da ka fara bai da sani da Allah ai da imalana lana ila jambi ilmika ai Allah babu da wani masani in aka in aka kwatanta in sanin mu game da al'amarin kai aka danganta sanin mu da sanin saboda kai Allah ba wani abin da za a yi wani abu daga sani da haka Allah ai kai mu sai Qala ibn Abbas Abdullahi na Abdullahi abin da aka nuni suka ce la ilma lana ila ilmin anta alamu bi ai Allah ba mu da wani fasali da ga sani da ka kowa sani abin da aka ba mu amfani ya wurin sai innaka anta allamu kai ne fasali abubuwan da aka ai ta'lamu ma la na'lamu ma zahara wa ma batana ta ta abin da ya bayyana da abin da ya ko shi abubuwan da wasu ko kowa su ba aka ce wa fihi izharun bishakawa wa raddu lil amri ila ilmi ko ila a'lami cikin wannan akwai ko ka ba Allah ji Allah abin da duk an sai gaba ido ka an sai duniya ubangiji kuma daga cikin shi akwai alamai da ilmi zuwa ban kuma sanin an taɓa zargin annabi ko ka wasu kowa san jewa yake yi na saki Allah ya ce na a'a Musa ina da wani ba magana gurabe a ji za a nemi ilimi ba kai sai kowa ilimi Allah yana so a ji aji da ta ba nan tafi almaji ma wani aka jagoli ka ya ce kwarai da ma abin da aka yi to ne aka yi ba kai ba ilmanci ne ka ga almaji ka tawali guda yana wallahi ba tawali guda ba biyar gaskiya abinda baka sani da shi yake kiyawa ka daga da kai ko ciki ilmin da amma kai abinda ka jahilta ya kiyawa ka daga cikin da kai to shine sai aka annabawa suka yi kokari bai da ilmi ga Allah ga abinda suka gamu da shi wajen al'ummomin su min al-qulub da daga wahalu wa kafalu da abin kawana da shi min al-qulub dan farkan ciki ka mai da wannan abin zuwa da sanin sa Allah ka yi su sani abin da aka yi haka nan ya faɗa mana gobe Allah zai tsare annabawa da mabiyan ina Qur'ani الله يجي معنا كيف إذا جئنا من كل أمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو سوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتون الله حديثا وانجل لمن أو كتير فيسيين كيف إذا جينا من كل أمة المسيا أنا ما لدي كتير كتير دام تبقوش يعني ما لما يشير أحسن جينا بكتير نزول على هؤلاء سوى على أمة شهيدا كان ما يشير ماذا يعمل النبي بعد أن wannan da ya sani sai ya fara an kashi kai Muhammadu yau mai ke wasu lafi na kafa. Rana waɗanda suka kafin ce ma Allah za su yi turi laukuka wajen wulan za a buɗe ƙasa wa ka wurin rasuna. Waɗanda suka yi kire suka kama manzo za su yi turi da za a buɗe ƙasa su yi dudu da suke su wala ka har abada ya yi musu Saboda ni Allah ya ce saboda wala ya kasu nuna ya ka hadisa. Ranar su da kansu za su bayyana abinda duk hannu ya ce ya faɗi shi abinda duk kawa ita duk ta tafi wajen kawo ma Allah sai ta biya ne Allah an yi sako da nisuwa wajen kaza yau mata shaɗu alaihim ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله يكفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين. rana ce da Allah zai kawo annabawa da al'ummomin su ya tambaye ya aka yi annabawa sai Allah kai ne mafi sani ga abin da ya faru gare koya an kai da an ka zo muku da annabi mi kun ka ce ba bi ya kalifu an ba yau mai zuwa kun la ya sa'alu Allah ya rana duk ya bi ke sai sai mu biya di mota sai shi ya ko ni Allah ya amma man ta to amana wa amila sana fa ulaika fa amma man تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أما من آمن وأنجي إيماني من الدنيا وعمل صالحا aiki na nagarta na نقرين Allah zai fa a shi ka ana kusan an ya kuna minar musulmi ya zama cikin ma suke rabban ta da abin da suka aikata da alkai. Aka ce kuwa, in jirarru suna kusan su kuma su kama sakamakon su na shiga To shi ne na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya bijiro mana da kiyama tambaya ta yi game da rayuwar duniya ka san da wannan kuma ka rike kwarai da ka san koriya gare ka man akaza al-ajr su ila anil amali duk wanda ya amshi lada sai an tambaye shi game da aikin nan da an ban albashi ya an kai aiki an ba ka asamin ka yarda sai an tambaye shi game da asamin nan da aka ba ka yi ko ba ka yi ba na haka yan uwa an yi mana wa'azi da gwada mana akwai kiyama gare mu saboda mu ta kasan dan da ruwa da cutuwa da ha'inci da sabo sai Allah yake saki ambata ma mutanen ka إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفق فيها فتكون خيرا بإذني فتكون خيرا بإذني وتدرك الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين inda Allah yake ma annabinsa ambata ma mutanenka in kala Allah lokacin da Allah ya ce an yi kiyama ne ba yi kiyama amma shi Allah ya gama abinda sun da ayi kiyama ayi da an gama shi da sakamako ne ga ayi gobe kiyama sai ya ce kala Allah ka ambata lokacin da Allah mana wa iz yaqulu Allah ka karanta wa mutane da lokacin da Allah zai ce ya Isa bana Maryam ya kai Isa nan Maryam gobe kiyama Allah zai kawo Isa saboda al'ummomi biyu manya sun halaka ta hanyar Yahudawa sun ce dan mabimanci ya ne shege ne don haka ba su tabbata duk abin da ya zo da shi kuma halaka ko ba su halaka ba Nasara sun ce na Allah shi kan shi Allah ne Maryam Allah ne sun halaka ko ba su halaka ba akan wannan sai Allah ya ɗauko maka yadda za a yi kiyama shi kan za a kawo gaban Allah ran ta kiyama saboda kunyar dukkan mutum masu cewa ba bakin komi na ba da masu cewa shi kuma Allah ne na kai Allah ya ɗauko kiyama su ya gwada mana ce ka ambata ba al'umma ka lokacin da Allah madaukakin sarki zai ce ya fi ta nan Maryam kurkur ni'imati alayka tunan ni'imata da ni akanka wa ala walidati kuma da ni'ima da ni bisa ga mahaifiyarka in ayyatuka bi ruhin qudus lokacin da ni karwa ka da ruhi mai karfi shine mala'ika jibril na yi maka ni'ima na ba yana shi an national gas na ko mutane sun so su kashe ga yahuda masu kinka na ba ka mai kariya a yi ne ana yin sai ba kariya ba mai iya kashe ni'ima ce babba bisa za a karanta ma isa wannan saboda waɗanda ka cewa Allah kai ne na sani martabar da ya samu Allah na ya Yana fatan an gane yace na yi maka kuma na baka martaba dukan dimun nasa kana magana da mutane shi hali a cikin rangan goyo kana kai yaro baka isa magana ba wa halal kuma na hore ma kana magana da annabta lokacin da ka zama dukkiyu duka wannan imomi ne ba shi kadai ba wai tsallan suka da kitaba ka ambata wa mutane ya lokacin da littafin wani injila wal hikmata ka nubuwa wa taurata ni ba su sani a Saura wani injila da littafin injila duka ni hada ni ba su injila duka wannan ni'ima ne isa ya waɗannan ni'imomin wa isa ka luku min asiri kuma ka suna lokacin da muka baka mu'jiza kai butun butumi daga laka ka hay'atin tsairi wanda yayi kama da tsuntsu bi izini da izini na kenan da marasa lafiya da isa ka yi da ta da mamata da yake yi yana yi da izinin Allah fatan muku fi haru fata kuna tsayar ka busa iska kawai cikin wannan ƙasar da ka yi sura ka yi mutuwan da fitoninta sai ta komo sulhu da izini da izini na wasu guri wanda aka makawar da mafi makauta wanda aka haife shi bai ma san daɗi ido ba amma da kanya yi da suka roƙi Allah sai ya ware. wani abarasa da mafi kuturta hannuwa sun kille ba da kaka bai zai su koma normal duk kana yi wannan bijiri wa in su jul mauta ka tuna lokacin da min ba ka mu'jiza ka yadda ka je bisa ga kabri ka ce wani tashi sai ne ya zabura ya tashi ni manzo Allah ne ko ba manzo Allah ba ne wani gawan ne ya ce wallahi kai manzo Allah ne ce ku ba ku kwanta kun jiya manzo Allah ne ba Yahuda da ke jiwa ne ke gere kun jiwa da ya kuci shekara kaza ya ce da ni manzo Allah ya ce wa iska haftu bani isra'ila ka tuna ta lokacin da bai kame maka bani isra'ila an ka daga bare in ji ta hujjin bayyana lokacin da ka zo da mu'jizoji ka zo da mu'jizoji na warkar da marasa lafiya kayar da mamata halittar tsotso sai ka haɗa wa mutu abin da a cikin gidansa wanda ya ciyau da wanda ya ajiye dukan mu'jizoji ne yace lokacin da kin kazo don da dalilai daga Allah madaukakin fa kana allazina kafaru wa an tare min daga cikin kace in haza illa surun mutim wannan abin da suka na muke ji ba ni ba ne ke sihiri ne mabayani tuna da waɗannan nimomi duka ban kiyama Allah ya dauko mu kiyama kisa ba a yi mai revision da bita na min da Allah ya duka wannan don ya ta mutum biyu waɗanda suka ce shi ba kowa ba ne da ya zo da mujizojin ga a sake revision din wannan abin da ya fa ga ku tsaye su ko waɗancan da suka turbo suka ce Allah ne su kuma ga su tsaye yace wa in auhaytu ila al-hawariyin auhaytu ila al an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna hmm. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الله يتساكتنا ونبي إيسا إذ أوحيت إلى الحواري لنوكسنا يوحي يزوى الحواري متى مكانك da suka yi imani da kai nake an ami ni nisa su ce ku bi da ni wa bi rasuli ku yi imani da manzo Isa dan Maryam kalu nan take suka ce amanna mun imani da Allah waje hakai su ka shaida bi annana muslimuna mu musulmi da wasu kamin kutu kafin at-taura da injila da tarhuru ba shi kadai ba in kana hawariyuna karanta إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنون قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ما شاء الله الله يتكلم ساكي أبقى na annabi isa in kana hawari na lokacin da hawari ya suka ya in saba na maryam ya kai ta dan maryam hal ya sadi rabbuka ko ubangiji kana iya wa wannan yana gwada shakku ga imani imani da ta wai ko yana iya wa yana iya bi ayyun nazila alaina ba ita ke ko karbu na aku shi min as-sama'i ka jaka hal in tuqul la ba kune mu'minan ba ku ji tsoron Allah wa Allah iri wa tambaya biya ta alluki Allah aka ce mai yana iyawa ku ji tsoron Allah ku bar irin waɗanda maganganu in dai mu ne na gaskiya mumini baya baya shakka komi game da abin da kudura Allah komi Allah yana da iko akan قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين da yana ta yana zargin ya Allah a ne aka saukar muna shi da abinci daga sama mu ci daga wannan abinci inna zukatan cewa muna da Allah wanda muke biya muke biya da shi wa kuma mu ilmi ne nani an ga sadaka tana kai mun gaskiya cikin abin da kake kai manzon Allah wanda kuna mu zama bisa ga wannan abin alaiha min shakin mu ma mu zama masu shaidu da mu mu'jiza ta kallo da wanda Allah ya gwada ma ya gwada mu na kai manzon shi Ka kaga cikin musulmai akwai waɗanda imanin su ba tarbiyyar duka sai Allah madaukakin sarki يقولون أن تجد يعني مؤمن بالله مرة وتجد يو أن النبي عليه السلام والسلام من الذي قال شيء عن نبي قال الله سيدي قال عيسى ابن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين wannan bayanai ne waɗanda suna da yawa daga na hannun kusan zuwa cikin sura. Yana ya kamata mu ajiye nan saboda kada saba ma ka'idar da aka babu sai awa ɗaya a saura don haka gobe in Allah mana kuɗin sarki ya kai muna rai ba mu gama darasin ba amma mu aje tsakiyarsa gobe za mu yi ta kamila cikin shi insha Allah baraka wa ta'ala sai mu yi dan da abin da darasi yake karantarwa da abin da yake faɗaitarwa da abin da yake hanyar. bi da makarantu ne bi Allah shi amfani mu da shi ya zage albarka cikin sai ba mu nada abin da aka kuskure kuma Allah ya bayyana mana kuskure mai ba mu gyara shi kuma ya gafarta mana yin wannan kuskuren ba daga nan bane ya ubangi misali ana nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi salihat wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah gabanin an tambayoyi akwai wanda suka yi a sake bayani da ake samun karatun malam wanda ake samun live wanda ake samu kai tsaye lokacin da mala yake yi sa a facebook ake samun shi idan mutum ba zai iya sa shi ga facebook ba yana iya sawa ga search sai sa jibril kelly in ya ga fashin da jibril kelly zai yi lakin wannan wannan fashin to in ya lakin fashin duk lokacin da mala ya fara karatu za a yi lissafin da shi kai tsaye zuwa ga notification icon ɗin shi cewa mala ya fara karatu ina da bukatar kallon shi kai sai sai kalli malam kai sai insha Allah wannan ke kenan duk iskeli in ko mutum yana da yana da masaniya ga abin da ya shafi na'ura ko waya yana yin sa kawai ka dukkan da kwam slash duk iskeli insha Allah kai cin da karatun malam kai sai za su yanzu a karatun da malam ya yi tun rana ta biyu zuwa yau suna da wurin kuma kamar yadda muka faɗa ana kallon shi kai sai na biyu kuma ana samun sa a whatsapp kafin whatsapp kai tsaye daga da na an gama sallar la'asar insha Allah aka samu wannan audio da da ya gabatar na uku kuma ana samun shi a Rehan FM a karfe goma na safe kullum insha Allah ina ganin kamar an ce in suna sawa sai dai san lokacin da suke sawa insha Allah shi da zuwa gobe in ya koma gobe zai bincika za mu faɗi nan ce insha Allah wannan ke nan abin da shafi sukan da wani yake yi ake samu su insha Allah sai abu na shi kuma ce akwai wata gobe Allah da ta yi yadda wuta tana neman addu'a ga bakuna kuwa uwa yanzu sai abu guje da shi ba mu lokaci wani yana kan ya rubuta tambayar ta yi tsawo sosai amma dai abin da yake cewa idan zai yi musanyar shinkafa can shera bugu guda da wanda aka shinkafa gyararra bugu guda yana so zan bayani ne ya kamata ya yi saboda kada ya yi ba ban sani ba tambayi masa na sai wannan kuma yadda yana bukatar karin bayani game da abin da shafi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wai ya ake karanta da kuma yi ibadodin saka ka Allah karanta ita addu'a wani lokaci mutum yana iya keɓance kai ne shi ta ko ya hada kai ne da iyali ne da yan uwa ne hasbi Allah ta ji Allah ka shi kuma samimal wakil ma da da kai ne mai hasbun Allah ta ji Allah ka ishe mu yi da yan wara da yadi na gaba da kaga ta haka tuwa da kadai ne amma duka guda ne duka rokon guda ne amma wanga ka kiman ta ce hasbi Allah hadi Allah shi shi ne ni kadai wancan kuma ka ce Allah shi shi mu gaba da da tariyar kan wana mu ka ɗan ruwanka cikin wannan neman Allah shi ba ku kariya daga sharrin duniya daga sharrin lahira wannan shi dai ne bambancin kalmomi wagga da nunul jama'a wagga da damiri na mutum guda hasbiya ya ulmutakallim ya ta mai magana kansa wagga ku nunul jama'a ce hasbunallahu nunun din nan ta jama'a ce ba ce don haka shi dai ne abban bai ya danganta a lokacin da mutum zai yi da bayan sallah asubahin su bayan magariba yana in ta yin so uku ko so bakwai ya zo da riwaya so bakwai duk mutumin da yi da bayan magariba so bakwai lokacin da dare zai shiga Allah zai ba shi kariya daga dukkan wani sharri ko wani bala'i wani lokaci kana yin da lokacin da kake fuskantar matsala sai ya bayyana gare ka akwai matsala nan babu adalci za ka ci gaba da hasbi Allah wa ni'mal wakil har hasbi Allah wa ni'mal wakil har lokacin da ka ga wannan abu ya gaskata lokacin da abu ya gaskata shikenan kuma bayan ka ku kuɗi sai ka baki amma wannan lokacin ba ku adadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ولقد ترى متصلات لدن من شريعة علم دلالة الله تفتح من وتم بريك يا وسيد الصالحين كبام علمي ما أنفعني كما كبام علمي أيدي ka ba mu lamun da muke duri zuwa gare ka ya ubangiji ka abu mu da karanci karancin mu da saurare shi ya ubangi ka ta mu da lada ga da ayyuka da za kuma haranta mu ga waɗanda abuka ya zama sanadiyar da aka yi ban ya ubangi kai bayan shi Allah muna da bukatu daban-daban manya da kanana Allah na kusa da na ne Allah ka biya mu da bukatu mu kai inda muke kauna na sharri kuma Allah ka yi mana maganin sa waɗanda ƴan kasuwa Allah ka sanya albarkacin kasuwanci suka tsare da su dukiyar su samun jarrabawa da mutum ba su ikon aiki mamayar da Allah a cikin wannan dukiya waɗanda ba su da kuma ubangiji Allah ba su yi tafi ka hore musu ya uwan mu ma'aikata ubangiji Allah ka ba su ikon tsaro amana da yin gaskiya cikin mu'amaloli dukan mu almajirai Allah ubangiji ka taimake mu akan faɗin gaskiya da kuma aiki da ita ka tsare mu daga faɗin kuskure ko gaskata ko karfafa kuskure ko kuma a faɗi ba a aikata ba ya ubangiji Allah muna cikin matsaloli a cikin wannan ƙasa ana kuce cewa akwai tsadar maka akwai tsadar kayan rayuwa kuma akwai rashin kwanciyar hankali Allah muna ba gare ka da sunan nabi ka madaukaka da sifofinka mabayyana ya ubangiji Allah muna roƙon ka kuranye mana wannan bala'o'i in wasu ke cinna waɗannan bala'o'i tsakanin ubangiji Allah ka magance mana ba masu shiriwa cikin Allah ka shirya ka hana musu wannan abubuwa wannan ba su yawa kuma Allah mun kawo ku kin zuwa gare shi muna bin ba da kaskantar da kai da roƙon Allah ka zama gatan mu mun kana da iko akan su ba su zuwa yau اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم انا نسالك من صالح ما كنت لنا فمن الاهل والولد والمال غير الزواج ولا المدين اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وأجلنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك ذيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بك لتلك فتنتهم فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين